بسم lura wajen eh, imla'i na alkur'ani na rubutun almusaf usmani da farkon wannan aya da waccan da bala ya fara karanta ba ta bakwai duk abu ɗaya ne wazkuru ni'matallahi alaikum ko wa mithaqa wannan kuma ya yi ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum amma a waccan aya ta bakwai ni'matallahi an rubuta shi da ta'un marbuta wannan kuma a aya ta sha ɗaya an rubuta shi da ta'un maftuha ni'matallahi duk abu ɗaya ne ga ma'ana amma wajen rubutu sai sahabbai suka bayyana su to wasu yi kokarin su jahil su jahiltar da sahabbai cewa ba su san abin da suke ba su san ka'idodin imla'i ba amma malaman suna na ganin wannan kuskure ne babba inda sun jahilci da ake rubuta Alƙur'ani allah bai amince musu rubuta shi tun asali har yanzu wannan ƙuran nasu har yau shi ne muke karantawa duk inda ka duba ƙuranin duniya wannan haka za ka gan shi waccan da ta umar mutsa wannan da ta umar to ya aka yi zan kuskure ne Allah ya kyale shi Ka ba kuskure bane kenan da haka a gurin malaman tajwidi in ka zo tsayawa akan ni'ma a wacce aya sai ka ce wazkuru ni'ma muryar ka ta shaƙe za ka tsaya ila ka ɗauko daga wacce aya ta sama da kawai sai ka ce wazkuru ni'ma amma nan ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'mat ni'mat saboda wannan ta muftuha ce a shekar wani hukunci ya tabbata a wannan sabani na arrasul to duk inda alkur'ani yake duniya ana buga shi ne da arrasul usmani saboda sai sayyidina usman ya ammama shi gaba ɗaya ga duniya ya ce a kwafe shi ko masu kwafa ba su canza komai daga yadda aka yi shi wannan shi zai ƙara nuna mana tsarin alkur'ani Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ya kuma yi, ku tuna da ni'imar da Allah ya yi akan yaushe ne idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum a lokacin da wasu mutane suka yi niyyar su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku amma qaumun an yabsutu ilaykum niyyar, wasu mutane suka yi niyyar su shimfiɗa hannuwansu zuwa gare ku me ma'anar su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku a nan wai su isar da cuta zuwa gare ku da haka bastul aidi a nan ba irin wancan ne yabsutu aidiyahum ko kuma bal ya dahu mabsutata ne wancan shi ko sakin hannu ne abinda wancan yake nufi karimci ba da kuɗi wannan ko abinda yake nufi mugunta sharri to lokacin da kafirai suka shirya muku mugunta da sharri fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu ya hana sharrin nan ya kai gare ku wattaqullah ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma mu'minai da Allah ne ya kamata su dogara sai su kula da gare wannan aya kamar yadda nasaru bayani ta yi nuni ne ga wani muhimmin abu da ya faru a tarihin musulunci shine wani sharrin da banu nazir suka kulla domin su murkushe addinin musulunci a cikin shimfiɗar goyonsa sai allah tabaraka wa ta'ala ya tozarta makircinsu su nan dai zambarin ta dai su dai kula da murya a shekara ta hudu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gamu da wato cutatawa daga bangarori daban-daban na kafir a cikin watan safar kawai abubuwa guda biyu suka faru masu ban takaici akwai waƙi'atul rajim lokacin da wasu suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sahabbai guda goma ya ba su je su karantar da su suka je suka kashe su a cikin wannan watan kuma aka samu kissan cewa bi'ir ma'una wanda su sun kai su saba'in aka yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe su to a wurin da aka tara su aka kashe su sai amr ibn umayyah ad-damri da shi da munzir ibn uqba suka zo suka tarar da ana wannan yakin so suka ma musulmi suka kuma suka kashe arna da yawan gaske kan hanyar su ta dawowa kafin su iso madina sai suka gamu da wasu mutum biyu daga cikin kabilan kila suna bacci sai suka ce to waɗancan 'yan uwan waɗanda sun ka halaka mana mutum saba'in ne bari su ma mu kashe su bayan da suka kashe su sai suka ga wata takarda a tare da su aminci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi an yi an yi kuskure ba da haka da suka zo suka faɗa zo Allah sallallahu alaihi wasallam kokarin da suka yi da taimaka mu wadancan mutum 70 kuma duk an kashe su sannan kuma suka faɗa mishi wannan labari shi ma nace sun kashe waɗannan mutum biyu waɗanda bazo Allah ya ba su takarda ta abinci to matsala ita ce suna bacci aka kashe su inda sun farka za su ce ko tsaya ga takarda kun ga ba za a kashe su ga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akan haka sai manzo Allah ya azma cewa zai ba da diyyar wa'annan mutane don haka da yan wasu suka zo sai ce ba zan ba ku musulmi ku kashe ba kuma wannan kuskure ne akai da da sun gwada takarda da ba a kashe su ba amma zan ba da diyyar su to a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarjejeniya tsakaninsa da banu nazir wata kabila wadda take zaune a cikin birnin madina daga kabilun yahudu daga cikin yarjejeniyar da aka yi shine cewa duk wanda diya ta kama shi wani ya taimaka masa don haka da wani bai yahude daga cikin banu nazir zai yi kuskure ya yi kisa to wurin biyan diyan nan manzo Allah zai bada tashi gurin to kaga tun da har akwai wanda yarjejeniya shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata ya samu gudunmuwa daga su ko ba haka da haka sai ya tashi da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da sayyidina Ali ya je ya same su ya ce su taimaka masa suka ce babu matsala ka zo ranar kaza a cikin waɗannan kwanuka sai suka ta kulla shari'a suka ta kulla abubuwa cikin zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi bai sani ba da haka da ranar ta yazo da mutum biyar daga cikin al'asharar mutum bashiru na bin janna sabani shine game da Umar ko yana cikin su ko bai cikin yana cikin sunan su shidda ke akwai Talha akwai Abubakar akwai Usman akwai Ali akwai eh, Zubair ibn al-Awwam duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su sai aka zaunar da su kan wani gini gindin wata ko kuma suka aka jinginar da su ga wata katanga aka yi masu fara'a aka yi masu maraba aka tafi zuwa kawo abinci da menene a can baya ana ta ana kulla ya za a tallabo wani magurji mai nauyin gaske a ban kaɗo wa manzo Allah sallallahu alaihi shi daga sama in ya so magana ta ayi ana haka sai jibril ya zo ga kullum manzo Allah ya faɗa masa da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya tashi ya wuce wasu madina bai ce ba kowa kala ba sahabbai suka tashi suka bi shi to daman banu nadir suna da wani lamu kafin wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina constitution aka yi tsarin mulkin zamantakewar musulmi da yahudu aka yi a madina a ciki kuma an ce kowa ya taimaki wani kowa ya zauna lafiya da wani kuma kada wani ya kulla wani sharri so wannan abin da sun kai sun saba ma tsarin mulki ko saba ba kafinsa suna da wani lako wanda manzo Allah suna alaihi ɗan dan dakata ya saurara bai ce musu komai akai ba shine lokacin bayan yakin badar da Abu Sufyan ibn Harb ya dauko mutum 200 ya zo da su ya shigo har Madina kuma banu nadir suka karɓi bakunci shi suka saukar da shi suka masa liyafa shi da mayaƙa ɗari biyu sannan suka ba su asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan kwance jeje ne ko kwance jeje ne ba da wannan lokaci ma'allakin asiri tun abu su biya da bai iso su sanar da manzon Allah abin da ake ciki don haka manzon Allah yana sani har zuwa lokacin da abu su biya da ya zo so da manzo Allah ya fatattake su duk da abincin da su dauke shi duk tun da shi suka yi don haka suka koma in kalabu khasiri amma su kun banu nazir kaga sun yi laifi na biyu kenan to ga ka'ida bai kamata a sake ba su wata dama ta uku ba tun da ke damar ta biyu ma gaba ɗaya ƙoƙarin ne suka yi su halaka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba nan take sai ya tada a wannan ɗaya daga cikin shugabannin kabilan aus wanda suke da yarjejeniya da da zai ya ce ka je ka faɗa musu sun kwance alkawarin da aka yi da su don haka ba za su sake zama da mu ƙasa guda ba na ba su kwana goma da shirin da suke su fashi ɗaya su bar ƙasa da haka an kore su sun zan bakin haure suka kwana uku hudu cikin su ya ɗauki ruwa suna jin tsoro suna ganin ya za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su bar gari sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mutumin ka sai aika musu da takarda ya ce ku kwantar da hankali ni Muhammadu ka yi ina da soja dubu biyu da za su taimaka aha sai jarunta ta sake dawo. يهود سكتتوا هاي باب مسألة كيني الله تعالى يسوك سورة الحشر قبا كيني سورة الحشر تسوك كون واقع يتي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الله تعالى يتكدوا بالمنافقين da suka gaya ma 'yan uwansu ahlul kitabi kafirai cewa ku yi zaman ku in an yaƙe ku za mu tanye in an fidda ku za mu bi sannan kowa ba mu wada'a mu bar Allah ya ce kuma Allah ya san cewa sun karya suke in an fidda su ba za su raka su ba in an yaƙe su ba za su taimake su ba in ma sun taimake su to za su yi musu abin da suka yi ne a Uhud sai sun fito sai su koma baya to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ƙarfin zuciya a wannan lokaci yahud suka aiko ce a gaya mashi cewa mu ba za mu fita garin mu ba falyasna ma badalin duk abin da mamu ke iya ya dade manzo Allah ya kabbar ya ce yahudu sun sun yi yaƙi kenan don haka yanzu mun samu ƙarin hujja ta nawa kansu hujja ta uku a kansu sun yi tawaye ba duka sun yi fito da fito da hukuma saboda haka laifi uku ya tabbata sai batun yaki bayan da kwana goma suka cika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tada musulmi aka je aka kewaye banu nazir kwana na ɗaya na biyu na uku har kwana goma sha biyar ba a shiga ba a fita to bayan da aka kwana goma sha biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to mutanen nan ban ga alamun su yi saurin karaya ba akwai wani abin da za musu babban tattalin arzikin da suka dogara gare shi shine dabino sai wajen ce duk a fara sa ran dabin nan da ke cikin bani in an sare kuma a sa wuta ba mu bukatar dabino a sa wuta to sannan ba suka fara tsallako katanga suna haba muhammadu kai ke hana ai barna kuma me ya gama kai da sarar dabino da kona shi to wannan magana tsiri kaɗan tawa ta shigar da rauni cikin musulmi su fara jin gaskiya ne fa ba aini ne ba sai Allah ta'ala ya ce ma qatatun min linatin aw taraktumuha qa'imatun fa bi idnillahi ne وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا don haka duk wanda ya ce ba a kona ma munafiki ne da izinin Allah an ka kona da binnan nasu da suka ga babu sarki sai Allah suka yi ta aika wasiƙu dan uba yana ta ku bari ina nan ta <laughs> suka gano dai al'amarin baya da makama sai suka haƙura sai suka aiko mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman sasanta to a nan ne wasu musulmi su su ba da shara kada a qur'ani shi shige ce a dai ba su dama babu matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu mun yarda ku fita kuma duk abin da mun kuke ya ɗauka ku fitar ku ɗauka mun ba ku izini babu laifi amma ban da makami makami ba mu yadda ku ɗauki ko guda ba da in sun fita da makami akwai yiwuwar su yi ne ku zaki da amma abinci kuɗi kayan aiki duk abin kuke so da raƙun duk ku ɗauka da ku da iyalan don haka aka fara tsara kaya in an ga wanda yake kwaliti sai a aje wanda yake kwantiti duk kaya masu nauyi sai a zube suka dawo suna ana banta da kayan gini kai wannan kaya na da tsada sai a cire rufi sai a ɗebe wani ma sai ya ga bangon sai ce kai bari da in rosa shi شين الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين التي فاعتبروا يا أولي الأبصار سديتي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة azabun azabun na Allah shi ne wanda ya fidda kafirai da cikin gidajensu ba ku yi tsammanin su fita ba kuma sun yi tsammanin ganuwar garin su dashi su sai Allah ya zo musu ta inda ba su zato sai ya zo musu ta cikin zukatansu sai ya karya zukatansu ya sa musu masifar tsoro da haka sai suka da suna rosa gidajensu da hannuwansu da hannuwansu su su rusa ko ku rusa waye hasara yahud to a takaice suka dora maraƙuma kaya raƙumi kalla sittin sallam ibn abin huqayq an ce fatar raƙumi ya samu ya zuba zinari da azurfa ya ce ga abin da mun kai tana don ranar bala'i ko ga bala'i na ya ce mai aka ɗora sannan suka shirya 'yan mata aka shirya goge da kalangu aka ce za a fita ana ana raha ana nishaɗi ana kurba giya wai duka musulmi su yi masa dariya wannan me a ma'anarsa na ɗin tabar kunya ke, ku dai tafi Allah ya raka taki gona to da haka ne suka fita Allah tabaraka wa ta'ala ya gadar da waɗannan gidajen nasu ga muhajirun da su suka baro gidajen su saboda Allah suka dawo suka laba suka raba suka rika su kwace cikin gidajen ansaru da ke Madina sai su ma Allah ya ba su nasu gidaje to wannan kissar abin da ya faru shi ne Allah tabaraka ta'ala yake tuna mu musulmi yace ya ku munai ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku a lokacin da kafirai suka kulla muku sharri sai Allah ta'ala ya kame hannayensu kaga a wancan lokaci da sun samu iko sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe khamsatun min al-asharati al-mubashirin bil janna me ya rage musulunci shikenan sun murkushe musulunci sai Allah ta'ala ya ce to wannan ni'imar ba wai manzo aka yi wannan ni'imar ba ku mu ne ku aka yi wannan ni'imar wannan shi ke nuna mana cewa rayuwar manzo Allah albarka ce mu a gare mu alkhairi ce gare mu ita ce rayuwar a gare mu kuma duk abin da ya shafi manzon Allah ya shafi wa ya shafi mu mu ne wannan baiwar da Allah ta'ala ya mummunai a wannan lokaci ba ita kaɗai ce baiwar da Allah ya musu ba akwai lokuta daban-daban da aka kulla wa manzo Allah sharri amma Allah tabaraka ta'ala ya kare shi misali Allah ta'ala ya bamu labarin kafin ai hijira wa idh yamkuru alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sa'alati wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ka tuna lokacin da wato kafirai suka kulla maka makirci idh yamkuru bika suka rinka shirya maka makirci me suke so su yi li yukhrijuka aw yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Ku samai da ko su daure ka ko su kashe ka ko su kore ka aka rinka mitin can sai aka samu wani babban arne mara imani sai ce ni na da shawara abinda za ku yi shine kowace kabila ta ba da matashi guda mace karfi shi a samu matasa kamar guda talatin sai su taru su yi manzo Allah kuma guda kaga yanzu banu hashim in su in ma diya suke su wace ba su diya kabila talatin suna ya faɗa da kabila talatin ba su iya da suka taru gaba daya suka nufa ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam runduna ta farko da Allah ya amfani ta runduna bacci sai saka musu an gaje sai suka fadi suka bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo ƙasa da yawa wasa musu saboda yau su izgi ko wata ta sai ka ƙasa ne saka ne ba samu kashi shi a wani lokaci da ya fita Allah ya masa izinin bi hijira da shi da sayyidina na Abubakar akwai duk dalilai da suke iya samar da wato galaba da kafirai a kama shi amma kuma Allah ta'ala sai ya hana Allah ya kasance wani sun kurmin daji suka ɓoye cikin wani kogo a saman wani dutse suka kwana uku shi da sai da abu a wannan lokaci runduna biyu ta musulmi ke taimakon su ko uku ko ma hudu da wata runduna ko ta kafi duk da taimakon Allah kaga kwana uku ba abinci yana yiwa asma da ya sai da abubakar ita ke kawo abinci shi yasa malaman tare ke kiranta zatun nitaqai saboda mayafinta ta ɗauko sai ta raba shi biyu ta ɗaure abincin da guda sai ta dora guda ita ma ba ta kawo abincin sai ta kyakkyaci irin mutane ko sai dare yayi tunda in aka lura kaga ana iya fita ba za a gane da shi to na biyu abdullahi dan sai abubakar siddiq shi ma ya je ya samu wani makiyayi ya yi jinga da shi lokacin da runduna ke tafiya lokacin da kai sayyidina abubakar da sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi suke tafiya sai makiyayin ya zo da tumakinsa sai ya bi ta kai inda sun kauce shi aikinsa kenan kawai kuma ya gama domin ba haka ba in aka bi sayu za a gano inda sun kauce musamman da yake suna da ilmul kiyafa, akwai kiyafatul asar wanda in suka zo duda da ɗan akuya ya taka ya ɗaga zu suka ɗebi takun kafan nan in sun diba suna faɗin wani iri ne in ma gurgu ne suna faɗi in ido guda gare suna faɗi in mutum ne za a gano a ce namiji ne fari ne dogo ne kai ɗan ƙabila kai wani ne wani ilimi ne mai ban mamaki bai kama da sihiri kuma ba sihiri ba ne limamu shafi na cikin waɗanda allah ya babbar wannan ilimi akwai kiyafatul asar akwai kiyafatul bashar to kaga wannan zuwarun nasi ta yake to akwai abdullahi ibn urayqit shi kuma an yi jinga da shi kafiri ne ba ku diba abinda suka ce raƙuma ɗari duk wanda ya kawo manzon Allah ya ko matacce wata raƙuma ɗari duk wanda ya kawo abubakar ya ko matacce amma bar su ya je wata yar jinga kalilan da manzo Allah sallallahu alaihi ya gwada musu hanyar da in sun bi ba za a kama su ba da na Madina kuma yana kafiri Allah tabaraka ta'ala ya kare akwai labarai da basu inganta ba cewa gizo-gizo ya yi saƙa kurciya ta yi kwai da sauransu nan ba su inganta ba ta fuskar ruwaya duk da ke malaman tarihi suna da sakaci ba ba irin malaman hadisi ba ne irin wannan duk malaman tarihi yi mashuna suna cewa ba ku amma dai tunda sun danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganci ya fi dace kuma ba sai an tabbatar da wannan ake iya cewa shi to kaga anan ma sai Allah tabaraka ta'ala ya kawar da makircinsu shi ne ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin sun kulla makirci Allah ya shirya nasa makirci kuma wallahu khairul makirin shi ne shekarar da muka magana cewa makar ana jingina ma Allah shi a lokacin da ya zarfi babin mukabala a lokacin da ya zan wasu ne suke makirci sai a magance makircin nasu asali ita kalmar makirci din kanta malamai sun ce ta samu asali ne daga daga iccen durumi ko gamji ina iccen da yake abin nan ya yi inuwa ya liblib ya game ya san in kana cikin sa na nesa mai hangen ka Shi ne maka to kaka mai kulla makirci zai koye wani wuri ya shirya dabara ko malamai sun ce makirci rauni ne ba karfi ne mai karfi karar ga fili yake fitowa ya gaba da amma mai rauni ne yake a koki ko yake wannan shine sirrin da yasa mata sun fi maza iya makirci saboda babi ne na rauni amma kuma Allah ta'ala ya ce inna kai da kunna azim e in aka kwatanta shi da makircin maza azim wani ya hada wannan aya da daya ayar da Allah ta'ala ya ce inna kai da shaytan kana da'ifa sai ce mata ma sun fi shaytan iya makirci to waye waye ke koya musu makirci waye malamin su <laughs> da amma kaga waccan aya tana magana ne jundu shaytan da jundullah الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت سألت التي فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ما كنت شيئا با komai bane in ya zai yana fuskantar waye rundunar ubangiji ramanan kuma mata suna bakin su فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم شر قيادنا kaga ba a nufin wai mata sun fi shaidan ya sharri wannan su ma sharri ne ake musu da faɗi wannan magana to akwai wani lokaci kuma shi ma mai muhimmanci da Allah ta'ala ya kare sa daga irin wannan hali lokacin da Safwan ibn Umayya ya gana da wani ana cin shi Umayr ibn Wahab al jumai suka zauna cikin ah, al-Hijr wanda malamai ke ce Hijru Isma'il shi umai shi ya fara ɗauko magana sai ya ce masa fuwan wallahi ni kaga yanzu in ba domin abu biyu ba ni da na je na gama da muhammadu ma duk duniya ta zauna lafiya sai ce a me da mene sai ce na farko ne bashi aka gina ba su yi mutum bar mai yare na bashi na biyu iyalin da ina ji musu tsoron bayan rayuwa ta kasu tsoron to daman shi ko safuwan gilli na na cikin zuciyarsa sai ce shi dai yace yace to bashi na biya ka ɗauki cewa bashi ka ya koma kaina iyalinka kuma zan gama su da da ko da aka garkantu ka da lafiya kuma shikenan ba matsala suka shirya sai ya ɗauko makami adana to daman shi umai aljumahi akwai ɗansa wanda aka kama tun yakin badar yana fursuna a can madina sai iso masallaci kuma ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kullu takobi a cikin cikin zani da dabara yadda ba a gane ba da kallon shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi yace Umayr wannan irin tafiya ba sai ce na zo ne domin yaron nan da aka hannu sai ce faɗa min gaskiya ne sai ce wallahi ba abin da kawai ne ba shi ba sai ce ta wanka takobi da a cikin hannunka wa sai ce haba takubba mi sun kawo umana mana bi inda an kai mi sun ka tsina na mana sai ce ka yace ya ce da kai da safwanu kun ka zauna cikin hijir kacce kaza ya ce kaza kacce kaza ya ce sai yadda takobi ya ji wa shi ta shaɗu an daga rasu Ni amfani takobin to to kaga ba don da Allah ta'ala ya aiko da wahayi ga manzo Allah ya sani ba da ni zai faruwa da sai a masa shari'a to akwai akwai wani shi kuma da ke kira gaura ilmul harith lokacin da aka zo gazo za ta rika ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci ina kyauta zaton idan zakira ta bace gare ni ba takobin manzo Allah ne ma ya kira ta manzo Allah ya race takobin sa mutane an ji ana hutawa ya race takobin sa ka ice ya kwanta ya bacci da yazo sai dauke takobin sai ya zare sai ya shiru manzo Allah sai ce tashi manzo Allah ya tashi sai ya masa hakan takobi yace man yabda'uka minni Waka hana min kashe ka sai wanda Allah ce Allah yana faɗi haka sai har cikin to kaga ba don da Allah ta'ala ya aiko da wahayi ga manzon Allah ya sani ba da mi zai faruwa da sai a masa sharri to akwai akwai wani shi kuma da ke kira gauras ibn harith lokacin da aka zo gazotu zatin rika ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci ina kyauta zaton idan kira ta bace gare ni ba takobin manzo Allah ne ma kira ta manzo Allah ya race sa mutane an ji ana rubutawa ya race sa ga ice ya kwanta ya gaci da yazo sai dauke takobin sai ya zare sai ya shuri manzo Allah sai ya ce tashi manzo Allah ya tashi sai ya masa haka da takobi yace man ka minni wa ka hana min kashe ka sai manzo Allah ya ce Allah yana faɗi haka sai harbe cikin sai ɗaga sai takobi ya faɗi sai mazu Allah ya sharbe takobi sai ce wa an ta manyan da ukan minni <laughs> kai ko wake hada kashe sai ce la ahad <laughs> babu kowa ku duba dan bi da bai ce hubal ba dan bi da bai ce manata ba dan bi da bai ce uzza ba dan bi da bai ce lata ba wannan shi zai nuna maka imani na gaskiya shi ne imani da Allah shi manzo Allah kai tsaye da ta man yamlaka ya yace Allah shi ko man yamlaka min sai ce la walakin kun khaira hakim ka zanna kwarai ka kakkai kakkai abin da nema <laughs> sai manzo Allah ya ce tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sai ce la walakin la uqatiluka wala akunu ma aqamin to ka musulunta ba sai ce a ah, wannan kabi oho ka ji kahirci original <laughs> ya ce amma dai ban yaƙi ka ba ko duk wanda ka yaƙi ka ba ni tare da shi sai mu zana ce shi ke tafiya ka yin yake ta kenan wato lokacin da musiba ta zo kowa mai tuna kowa sai Allah sai fa mushrikan wannan zamanin domin mushrikai na da duk da suna bautan lati suna bautan uza in sun gaba da'i ba su kiran kowa sai Allah amma mushrikai na cikin musulmi yanzu masu sallah biyar masu azumin watan ramadan amma suna hada Allah da wani to in bala'i ya ci musu ba su kiran Allah yasa wani ya yi musu mugun addu'a suna cikin jirgin ruwa sun yi ɗari jirgi kaɗa ya tangalle ya yi nan ya nan ce shehu abin ƙarar ce shehu kowa yana kiran nasa shehu sai muke ce ya Allah jirgin ga kowa bai san ka ba ka halaka jirgin a wuta to sanawa hankalin su da ya Allah ya Allah A ashe wa'azi ne babba ya basu sun gano Allah ke iya tsirar da su to a taƙaice wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya kawo ta ne domin ya nuna mana ya nuna mana cewa ni'ima ce babba a gare mu da Allah ta'ala ya kare mana wannan addini ya kare mana jagoran addini ya kare mana sahabbai har suka isar da sakon nan har sakon nan ya kawo zuwa gare mu a ƙarshen ayar kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya ce mana wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah ko da yaushe Allah na tare da ku kuma ga Allah ne kawai ya kamata mu ne su dogara da haka wannan kamar lamuni ne cewa addinin musulunci addini ne da Allah tabaraka ta'ala zai ci gaba da taimakonsa musulmi su kwantar da hankalinsu abinda kawai ya wajaba mu ji tsoro game da addini shine zunubanmu zunubanmu kadai ke iya hana mu rinjayar rake sakin tafarkin Allah da manzo shi kadai ke iya sa mu samu raunin da ba za mu ci nasara ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سأل الله يتيمين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين da haka zunubar mu kawai ya kamata mu ji tsoro kuma mu yawaita istighfari mu yi kokarin tuba idan muna tare da Allah rundunar kafirai ba ta rinjaye ba كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لك الله تعالى سألقي في قلوب في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان don haka ubangiji na da rundunonin da yake taimakon mu da su abin da yake so mu taimaki kanmu da shi shine silahul iman mu zama muna da aƙida mai kyau mu zama muna da yarda da Allah muna dogaro gare shi muna komawa gare shi muna tawakkali gare shi muna neman taimakon shi muna neman agajin shi ba mu shirka da kowa mu haɗa shi tare da Allah to idan mun yi wannan nasara tana tare da mu kuma addinin musulunci ne ci gaba da ɗaukaka wanda muke cewa ya Allah kai mana gafara ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka shiryar da mu ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin manzonka sallallahu alaihi wasallam da tafarkin sahabbai wannan wata da muka yi azumin sa Allah ka gani ka kuma zukatan mu ubangiji ka karba da gare mu Allah kada ka mayar da mu baya mu zamo mu ne yan baya waɗanda aikin su ba karba ba Allah abin da ya rage na awoyi cikin wannan watan wanda baka gafarta ba cikin Allah ka gafarta masa a cikin su wanda baka karba masa asiri ba Allah ka karba masa asiri a cikin su wanda baka karbe ba da sa ba Allah ka yi masa tuba karbe ba da sa a cikin wannan lokaci wannan masallaci Allah ka taimaki wanda ya gina shi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka rufa masa asiri Allah ka karfate shi ka yawaita mal'umman musulmi masu irin wannan aiki waɗanda suka taimaka wajen rayar da shi tun daga limammai da ladannai da jagorori da shugabanni da mamu da liman da kowa da kowa ubangiji ka taimake mu ka rufa mana asiri ka sa mu gama lafiya ka ba mu lafiya ga jikinmu ka tabbatar da mu akan tafarki mai kyawu wannan addini naka Allah naka ne Allah ba mu da abin da za mu yi face mu roke ka ka ɗaukaka shi mu ɗaukakar addini na Allah ka saya ta zama ta hannun Allah ka tsarkake mu da gariya Allah kada ka ba mu iko yin abin da za mu yi don wani ya gani Allah ka ba mu iko yin don neman ka kuma Allah ka yarda da mu Allah ka karɓe mu cikin masu tuba sauran lokacin da ya rage dama abin da muka ce za mu yi karatu rabin lokaci yan uwa malamai da suka halarta alhamdulillah sai mu je nasiha minti biyar biyar daga kowannensu bari mu soma daga bangaren mu na dama break da na malam sani eh a ba da dama to mana yake izini ba matsala eh bismillah وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لا متقبل الله تعالى na kammala wannan tafsiri ne muhimmanci tafsirin da ya mai da hankali akan littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana isar mana da bayanai da fassarori na ayoyin alkur'ani yadda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa kamar da muka sani wannan ita ce hanya mafi inganci na fassara alkur'ani mai girma alhamdulillah mun same shi a nan a lokacin da muke jin wasu suna fassara alqur'ani bisa san ra'ayinsu wasu suna fassara alqur'ani ga dukkan abin da suka gani don alhamdulillah a nan Allah ya ba mu malami wanda yake masani ga wannan fanni na hadisin manzo sallallahu alaihi sallam, yana kuma tantance mana waɗanda suke ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba sannan kuma kowa uba shi ne tauhidi cewa duk inda tauhidi yake to lallai ana kokarin kiyaye shi ana kuma kokarin fitar da shi zahiri da kuma nuna wa mutane wanda hakika ba mu da wani tushe na addini kamar tauhidi zai gudana ga addinin idan tauhidi ya sukurkuce da haka na fatan Allah ya saka wa da dokta da alkhairi bisa ga wannan tasiri da gabata haka nan duk waɗanda suke ɗaukan mataki irin nasa su ma Allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan hanya da aka ɗauka ta fahimtar da jama'a tafsirin alkur'ani bisa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ɗaukaka mana ita domin ta hanyar haka ne za mu san addini da kyau abin da zan ɗan ja hankulan mu a kai a ɗan wannan minti biyar da aka bani hakika shine muhimmin babban abu tauhidin nan wannan tauhidi shine jigo na addini kuma tauhidin nan wasu suna da dare da rana ba su da kokari sai su da sai dai su da da tauhidi da ka ibada daga Allah zuwa wannan Allah daga a dinga kawo hujjoji na ƙarya a ce wai annabi ya ce a kawo hujjoji na ƙarya a ce wai littafi na zawa ne ya ce makasudi shine a nuna maka cewa wannan nan ya yake da annabi ko wannan nan ya yake da Allah ko abin nan na bauta da ake karkatar da ita zuwa ga wane a nuna maka cewa ne ake to da haka ba karamin hasari bane ko ba karamin bala'i bane wanda hakika babu da yadda zan magance wannan sai mun san tauhidi na hakika yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shi ne abu na ɗaya da ke sauta a kullum a kai abu da biyu na ƙarshe shi ne haɗin kai wannan haɗin kai ba yanda za mu yi mu cimma maslaha ta duniya da ta lahira sai da haɗin kai Allah ya ce ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yana cewa wa atiyu wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum laqaban riban da cin nasarar mu ta lahira ta gine ne akan haɗin kai ci gaban mu da maslahar mu ta duniya da ɗaukaka da izza ta gine ne akan haɗin kai matuƙar ba mu da haɗin kai to ba ma iya kare kanmu da komai kuma ba ma iya yiwa kanmu wani abu ku zo ku don wannan haɗin kai dakewa wannan haɗin kai bai gudanar da maslahohin masu yin ƙarƙashinsa kuma bai ya zama da kan mai wannan abu da ya kamata ku sani kowa ya sani ba yadda za a yi a ce ga al'umma tana gudana al'amuran tana tafiya daidai ko al'amuran addini ko al'amuran duniya ko wace irin al'umma tun daga tarihin duniya har yau a ce maka al'umma na ba ta da jagora ko ko tar jagora ba jagora bai da wani tasiri abin da yana iya bada abu ba yanzu wannan ma ya soke wancan ma ya soke wannan ma ya soke to bai yi ma al'umma ta ci gaba da haka to da haka jagoranci abu ne muhimmi a duk inda muka samu jagorancin nan da yi kokari mai tattalinsa idan muka rasa shi wallahi mun yi asara ba mu da yadda za mu kare mutunci sai da rashin jagoranci kuna da jagoranci da Allah ya ba jagora musulunci bai cewa wai jagora dole sai ya zama to bisa ga siffar da ta cancanta akwai siffa da ta cancanta ga jagoranci ya zama mafi tsoron Allah mai adalci mai kaza mai kiyaye dokokin Allah amma da ya gaya mana lallai Allah mai mana alƙawarin zai dinga ba mu irin waɗannan jagorori ba annabi ya ce kuma alaikum umara فتعملون شيئا فتعرفونها وتنكرون لا wasu abubuwa kun san su wasu abubuwa kuma ba su da kyau kuna gani suka ce ya rasu da lafi kake wani umarni ya ce ina muku umarnin ku ba su haƙƙin su ko kuma ku roƙi Allah na maki don haka mai kiyaye da abin da ya shafi shugabanci mai kiyaye idan muka sake muka rasa wannan shugabanci wallahi za mu yi asara kuma za mu yi dana sani kuma yau babban misali a ce da za a ba mu a ce mu mu tafi mu je mu sai da shugaba guda wallahi ina ga dan za a ba mu lokutan da ya saura na duniya a ce mutanen Najeriya kai ko mutanen da Sokoto a ce ku haɗu ku sai da shugaba guda wanda za ku na masa al'amuran ku na ganin wata na al'amuran addini na al'amuran ku da ya shafe ku gaba daya ina ga to tunda Allah ya ba shugaba mu kiyaye mu yi tattali da wannan shugabanci kar mu dinga da damuwa da da shi wani ba shi ne abin lura abin lura wannan matsayi wannan matsayi shi ne abin lura shi mutum yana iya zuwa yau zai tafi da ba shi ne kuma nan gaba zai tafi to ya ka kada mai kuma maslaha musala nan yana nan ko baya nan maslaha nan ta shi sa da zaman shugaba ta sai da gaba a ɗaukar lokaci dole sai a mai saboda ba iya zama ba shugaba don haka mai kiyaye matsaloli na mutum ba su da a ce su gefe ba da su abin da ya haɗa mu da shi maslahar mutane Allah ya jingina al'amuran addini mu ƙarƙashin sa kuma ba ma iya sauya shi wannan tana kuma ba an ce an ba mu dama mu sauya ba ma iya kawo ne cancanta ba ma iya haɗewa ga mutum guda don haka mai yi haƙuri mai kiyaye maslahohin da muke samu a wurinsa mu yi ƙoƙari aƙalla kowa maslaha a ce muna haɗewa duk sallah muna sallah ga faɗin mutum guda to ko nan aka zai musa maslaha a je haka Allah ya gyara mana Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa duniya da lahira kuma Allah ya wuta mana irin su dokta masu irin wannan tafsiri kuma Allah ya nuna mana irin wannan wata a shekaru masu tafiye na wadin badara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 a shekh muhammad zani ya ja hankulan mu a kai abinda zan ci bayanin da muka cikin wannan wata da kuma waɗanda muka cikin watannin da suka shuɗe da waɗanda za mu yi nan gaba allah ya karɓa mana allah ya sa mu dace da alkhairi wannan masallacin kamar yadda ma ya ce duk waɗanda ke taimaka wurin rayawa da masu itikafi a ciki na nesa da na kusa Allah ya saka musu da alkhairi gari karbi banojin su ba shi da abin da zan ce bisa ga abin da malamin mu malam Muhammad Zani ya ce shine misalin jama'a waɗanda suke neman rarraban kanun jama'a tun farko ba su yadda da cewa sarkin musulmi sarkin musulmi ba ba su yadda da haka ba dalilin kawai da ya sarki na ji daga bakin ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin su cewa a lokacin da ake bayani akan cewa abin nan sai ne shugaba ya hukuncin cewa wata ya tabbata sannan za a ɗauki azumi sai tambaya kuma wani shugaba wanda ba san jera ko wanda musulmi suka nan san jera na cewa ya sultan of Sokoto ba amirin mu'minin ne ce mai ba. dalilin ne sa nan ba za su yi mai a kan cewa ta sarki musulmi ba to kuma mun doka ko da sultan gwiwa muka ce inda ya gaba ɗaya shi ne gudan nan babu wani gaba ɗaya sai shi to mun doka shi ne shi ne amirul mu'minin saboda ka duk rikicin gaba ɗaya karkashin da yake wanda ya yarda cewa amirul mu'minin ne wajibi ne mai ɗa, wanda bai yarda ba shi ne ke da jariya domin mun yarda kuma muna karkashin umarninsa da shi ne allah maɗaukin sarki ya umarce mu da bi umarninsa in ya yi daidai kun yi daidai baki ɗaya in ya yi kuskure kuskure sana bisa kansa amma mu shari'a ta tabbata mana mu yi daidai saboda haka mun gode ma Allah abin da zan iya cewa kenan wasu subhanaka wa bihamdika shallallahu la ilaha da anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bisa gaskiya ba wani abin da tsakara kamar yadda malam sani ya faɗa da malam sani malam idris abin tsakara kawai wani zama gana ka fi ne wato mutane da ba su karance mu ba ko ba su karance da awon mu ba ko ba su karance da awon sunna ba mu da mu muna yi ne ba don cin mutuncin wani ba ko ba don aikata wani ba ko ba don naka su wani ba ko da ba don wani bai girma ba a mu da awarmu ta tattara kusa a zuwa guda biyar mu da ce da wata hada suna na farko muna so mu mai da mutane bisa ga alƙur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da take sahihiya amma da sharadi bisa ga fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce babbar ƙa'ida ta mu ta sannan na biyu muna son tasiriyar da hayar musulmi wato rayuwar musulmi ta zama ta tsakaka sarkin nan ta zama kowane irin nau'i na ɓanna da tun daga shirki da dukkan sa duk abin za a ce wannan nau'i shirki muna son rayuwar musulmi su kada daga yesu sannan daga bidiyoyi da kuma wasu abin da tunanin da ibada kyawa wannan ne da awakunta abin da na biyu sannan ta uku muna son tarbiyya ta musulmi da za a ta addini bisa wanda ke da gaskiya sannan su ta sifantu da halayen musulunci da ɗabi'unsa wanda shi ne abin da muke ko shekara kuma shi muke abin da kokarin bakawa sannan na hudu muna son mu da wato min hajji ilmi sahi hanya ta ilmi wanda ke ingantacce mai kyawu wanda yake sai kusan duk wani jihudi ko abin nan ko na masara ko jihudi na wata da ya ɗaɗɗu na gari a ko na jihudi na wata ƙungiya suna cin wannan cikin zukatan musulmi su nan ya ya kurani sannan na biyar shine nasiha ga waɗanda shugabanni shugabanni ko waɗanda iri mu ga da ta sunna ga yi musu nasiha nasiha nan in kana ka zuwa wajen su ka faɗa idan ba ka iya zuwa wajen suka ka faɗa ka yi musu addu'a amma bisa muwabbari ko bisa titi ko bisa wani ba kana kiran sunan mutane to wannan ba da hawa ta kan suna ba kuma wanda ke da su sani wato abin na hanya sai ta kawari kawari su da wanda su da da lawa su ga ganin kowa ba su gaba ne mai zunubi dole a tunba ne shi a kawo ko mai ne iya tunba ne shi a kawo ne to idan kace haka nan ba san da za a samu shugaba da kuma da malam ya kwari domin ka kana ganin na mumi kana ganin na fasiki wanda kake nake ganin ko mumi kana ganin fasiki to haka wannan mu da awon mu ga shugabanni mu musu addu'a wanda ke yanzu a wannan su ya fada musu ga inda kullum ya gyara wanda ba shi ne a shi ba imamu ahmad ibn hanbal ko kuma daga cikin da ayyuma yana cewa da ina da addu'a guda to shi ne ku imamu ahmad ibn hanbal da ina da addu'a guda wanda zan roƙi Allah wanda da wani in yi roƙa zai karba wallahi zai yi ta ga shugabannin Allah shi da su ya su. kira wanda ta amma saba ta hannu suna da sahihiya amma ta zaɓi zaɓi wannan ba a yi da mu bace waɗannan sai na ƙarshe shi ne ɗalibai ilimi su zan suna su nemi ilimin daga sahihi shi daga duk abin da zai kawo husuma ko jidali ko wani wannan shi ne abin da kawai zamfara kuma Allah ta shirya da mu gaba daya Allah ya kama mu musulmi masu kore Allah sa su gane su yara Allah ya taimake dukkan shugabannin kuma shi sanin musulmi Allah ya taimake shi Allah ya karfafa da shi kuma Allah ya ba shi dubara daga amfani da tumfancin musulmi da kusan gaba daya wannan ne addu'a gare mu da gara subhanallahi wa bihamdihi shukran lillahi wa la ilaha illa huwa za mu ga kuma ci hudu hudu su yi ta sani da rikin yin nan musulmi muhammad ibn abdullah wa ra'ayi wasu kudi wa jaga mu da isa da jami'i amma ba a yi wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da addu'a da za mu yi gaba da wannan malamin namu da ya tsaya da wannan aiki da ayat suna da karanta da Umar da wahaloli da masaloli da ke fuskanta da tsawon addu'ar da malam yi masa mana roƙon Allah Allah ya ansa gaba sannan kuma Allah bai tabbatar da mu kan wannan hanya akwai wata nasiha da malam jama'a Allah ya gafarta masa yi wacce ta ratsa alƙwarai kuma muna ga tana da ta'athiri a zuciyar mu mu al'ummar musulmi duniyar nan gaba ɗaya wallahi in ba ka shiga aljanna ba ka yi ba ko ka duk abin da ka samu ko na ɗaukaka ko na girma ko na wadata idan a ƙarshen rayuwa ban da za a ɗauki ranka ya zama don wuta ne kai ka gama da kirtani da hannun su maimakon farin kyalle mai kanshi to ba za iya zan bala'i ba da ci gaba yana yin duniyar nan da kan yi jin daɗin kwata-kwatan Allah ya ba a duniya ba ya wuce shekara ashirin kana ɗan yaron shekara goma zuwa sha biyar zuwa sha takwas duk ba ka san ma daɗin duniya ba ka san me mai ba Allah ya gafarta ba ya ce daga nan kuma ka hau hauro sama sai ka zama mahaukaci mahaukaci ne hankali ne hankali e kana ga kai ne mai wayo jama'a musa ga kai ne ba ka da wayo tafiya kana can da yanayin ta kana takama kana doro ko manyan mutane da ke suna ganin ko ta ce ba ka sa rayuwa ba ce ana nan kana nan ka kai lokacin da ka san daɗi kake da halin moran daɗin kana ɗan wuce mai shekaru ka ɗauko daɗin ya zama da daɗin gari kuma kana da abincin daɗin sai zan ƙarshe rayuwa ne ta zama abin mamaki abin tsoro da sauransu saboda ga muhimmancin shi ne gyara ta mahaifin mu gaba ɗaya karkata zuwa ga makomar mai da zama kuma wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya sa wannan Qur'ani ya zama ya yi wannan tafi a cikin ma wannan mutane wannan shi ne nasiha da ta abu na biyu shi ne shawara ga ɗan uwa musulmai masu iddi'ai ko muke kokarin yin jima'i zuwa da suna da kuma shugabanninmu da suke shugabanci an zo wata gaba ne kamata ahlus sunna matasa a majalai su fahimci da'awar sunna shugabanni ba su fahimci da'awar ne ya ilimi da da'awa ta sunna kullum malaman suna suna buƙatar a yi biyayya wa shugabanci suna buƙatar a tsaya ga shugabanci ba don su ko son su ba a saboda manzon Allah ya kama hannunsu sallallahu alaihi wasallam ya danka hannun wani shugabanni ya ce su yi hakuri ko ma me zai faru su wanda shi yasa da ta'ala suna yadda yake wanda yake ki suna tun na ce ne yanzu yanzu kai ba wanda ya san suna sosai ba ne ka ta wata kambar a kawai da ya ba a'a sabon da ya ba ne ba wai sunna ka sani ba hadisi ka sani ba za ka yi kiwon tuwanka ba ka san aka rika ba ka san aka rika mu ba ko da ka ga wajen da kiwon ka bai gani ba domin al'umma su ka guri guda shugabanci ne ya zama ya tabbata maza Allah ce kuma ku in sun yi daidai kuna da lada suna da lada in sun yi kuna da lada su suke da laifi sannan Abdullahi da Musa radiyallahu anhu yake cewa wa ma takrahuna fil jama'a khairun mimma bula fil farah duk abin da kuke sha'awa kuke ganin mu waje za mu yi ai mu da sunna ne za mu yi abu kaza za mu waye mu yi kaza mu yi kaza to wallahi duk abin da kuke gani a wajen Abdullahi dan Mas'ud sabon mu da Allah ta tsara yace to abin da yake cikin jama'a da kuke ki ba ku so ku ya ku zo da ku da wajen yanzu da misali ba da kike ne ba ku ne da ba ware wannan da wasu musulmai suka yi suka wata idi har na sun kai rashin kashe mana musulmai kan kashe yara da mata da yara wannan kudu asar ne ya samu Allah asar ne ya samu Allah da musulman da suke bikin gaba daya ba ya samu su wannan ba kuma ga musu tasiri su sayar da yi amma ka yi kuruci daga shugaban ka ka yi abin da ya zama kamar kuma da masu ra'a da Allah musulmi su rana amma mu haɗa kan mu jama'a musulmi yawa sannan su shugabanni da wata zuwa gare su fahimta daga wannan gaba cewa duk lokacin da suka suna abu ko suna ƙoƙarin yi malamai suna suna ah, ah, ah, ban yadda ba jama'a ka ayyada to hadisi ne ce ta ayyada aya ce ta ce ta ayyada sa ba ka da kuɗi baka da suratawa da zaka ahlus sunna malamin sunna kace maka da annabi ya kauce barku saboda yana hanyar da jannah yana hanyar jannah ko da ne yana jawo kai da wani bisa da malamin sunna suna a ah, a ah, a ah, a a ba za a yi gomun ya taba to wallahi shi tsoron Allah ta kawo wannan mu ci da lafiya malamin sunna ba su da bukatar shugabanci ba su da bukatar wani abin duniya malamai da suka tara kuɗi suka mutu suka bayyana amfanin kuɗin da yanzu yanzu shekaru kuma kan wani duniya da duniya duniya ba ta makansa ba ta cire shi me yasa saboda ikhlasi ne da awa da kan da mun kai ga shugabannin su ma su tsoron Allah a irin wannan madaki su rika tunkarar malamai na Allah da sunna gurin me annabi ya ce me Allah ya ce kan matsala ta ba kan su yi kai da sai sun yi su rika neman kuma a zo a yi biyayya wa Allah ina fata da mamunan kai السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. jama'a gobe idi suna ce mai karfi a yi sauko a je wajen sallar idi annabi sallallahu ya ga wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwa ce bai taɓa bari sallar idi ba wannan yasa malamai suka yi ta sabani wasu su suka gani sallar idi wajibi ce wasu su suke gani kuma suna ce mu'akkada ko mece ce dai bai kamata ka bari ba domin gwada mutane suna ce mu suna ce mai tahuwa a shekara sau daya sannan ya tabbata cikin sayar bukhari daga hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu yake fa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yamdu ila musalla yawm al-fitr hatta kula tamarat ya ce annabi sallallahu alaihi ya kasance baya fita zuwa idi ran idin sallar azumi sai ya ci wasu da filai ya ga cikin wata ya ce sai bukhari cewa yana cin su hujra yana cin daya ko uku ko biyar ka sunna ce wanda bai kamata mutum ya bari kamar shi a baya ba ya kamata ya ci waɗannan dalilan ko ya karya kumallo kafin ya fita sallar idi haka nan ya to cikin sayar bukhari daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan kharaja ila al-idi qala rabbik annabi sallallahu alaihi ya kasance da yin fita zuwa sallar idi yana saba hanya hanyar da tafi da bayan hanyar da ke dawowa da ita ma wannan wata sunna ce wanda ya kamata mu yi kokari mu kula da ita mu samu ladarta tana zuwa ne so daya a cikin shekara haka mu yawaita ambacin Allah tabaraka wa ta'ala kafin mu je idi da wajen idi muddin ba liman ya zo dai mai zuwa fitar da sallah shi ne kuma sai a yi sallah ka dawo hanya ita kabbara a dawo gida lokacin da Allah ya dauki sarki ya magana yin azumi a cikin suratul bakara ya kawo kashi yana kawo kashi an kawo su sai ce wani tukan bi Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun zanen ku bari tukumi da ittata wani tukan bi Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun zanen ku cika ita azumin wata ramadana sai ku dinga kambara ma ubangijin ku ko da Allah ya zai sa ku gode saboda ku yawaita kambara da ambaton Allah ya cika abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana gobe kuma ya daga cikin abinda Allah tabaraka Allah ta ya an gama ta kuma ya daga cikin abinda Allah mutane musulmi su nuna farin ciki su nuna fara'a ya tabbata shi zai yi cewa an annabi sama alaihi lokacin da ya dawo madina sai iski mutane suna fita wani wasa da suke fita sai an yi ya tambaye annabi sama sai wasallam ya tambaye anas ibn malik ko jabir abu layi an wannan menene suka ce ai wani ibi ne da muke cikin jahiliya sai annabi sai ce Allah ya canza muku da waɗanda suka fi su idul fitr wa idul adha sai Allah ya ya canza ya ba mu abubuwan da za mu dinga farin ciki muna muna muna wa juna barka da sallah domin sunna kamar yadda ta wani cikin ba muhammad daga abu kuma matal bahili da shi da wasu daga cikin sahabbai sun kasance idan suka gama sallar iri suna jibin juna su kuwa ce wani takabbar allahu minna wa minka allah ya karɓar mini ya karɓar maka ibadar da kai kuma ya tabbata cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske aisha da wata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka za mu so roƙi addu'a daga yan uwa ga ladanin farko na wannan masallaci da allah ya karɓi ransa malam khamis allah ya masa rahama bai kai shekara bai ko eh? ba da shi muka yasu ba sai dan uwa malam akibu wanda shi ma da ya ɗaya daga cikin masu gudanar da al'amuran wannan masallaci allah ya masa cika cikin wani hatsarin mota da ya faru wanda ya same su sun gama sallah a kofar kaɗai muna roƙon Allah ya musu rahama yan uwanmu da suka rasa ran su yau a filin idi a garin Jos su ma Allah ya jiƙa su da gafara da rahama da mu da muka wuni da azumi yau da yan uwan musulmi da suka yi kuskuren shan ruwa ga baki ɗaya Allah ya haɗe bayan mu da su kuma Allah ya daidaita da mu da sawaba Allah ya dawo da mu zuwa ga haɗin kai ya tabbatar da mu akan aƙida kyakkyawa wa subhanaka allahumma bihamdik gaskiya ne akwai maganar idi gaskiya za mu idi da wuri karfe takwas daidai insha Allah za mu tada sallah za ka muna son mutane su yi gaggawar zuwa tun da yake hudu ba hudu ba bayan sallah ake yi in ka zo ka da ana hudu ba ma'ana kai baka samu sallah idi ba don haka ba kamar hudu ban juma'a ba ce za ka zo kai ta zama sai an gama daga baya a yi sallah wannan sallah ake fara kuma takwas daidai insha Allah za mu tada sallah sannan mu yi hudu ba da hudu da sallar rukuni biyu ne wanda kowanne dole ne ka halarce shi to Allah ka mana dace idan an ga wata yau gobe za mu idi idan kuma masu wa'inda Allah ya dora musu faɗi sun ce ba a gani ba to ba a gani din ba sai laraba za mu yi idi. Allah ya so Allah ka mana dace wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka